Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin. Ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku shine wata cibiyar bincike kan bunƙasa abinci mai gina jiki a Najeriya ta ce. akalla 'yan najeriya miliyan 25 ne ke fama da yunwa yayin da miliyan 9.3 ke fama da matsanancin karancin abinci a daidai lokacin da tashe-tashen hankula da ayyukan ta'addanci suka addabi sassan kasar za mu fara da saƙonnin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp malami na farko bismillah Rfi Hausa kuna tare da Abdulkarim Luluka da Zaki Mata Mai Jamhuriyar Nijar. To ai wannan ba abin mamaki ba ne ba, fiye da haka ma ana samu. Domin babu noma, babu kiwo, babu kasuwa, duka ko da yaushe ana cikin fargaba. Domin haka gwamnoni su tashi tsaye ji tsoron Allah su kare ƙasarsu taimaka ma al'ummarsu domin wallahi wallahi wannan rahoton akwai fiye da haka allah dai ya kyauta ya ba mu zaman lafiya ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki da na gode irfi hausa ko radio faransa rfi sunana malam kabiru daga maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillah wannan rahoto ni a ra'ayina yana iya zama gaskiya saboda eh, yanayin da 'yan ta'adda suka hana inda ya kamata ake noma masara da dawa da gero aka hana su noma kwata-kwata kenan sai an noma tattalin arziki za ya tahiya a sai da su masu noman su ci a taimaka musu to in babu dole ne a shiga cikin halin yunwa to wannan ba najeriya kaɗai ba hasali duka ƙasashen da ke kewa da najeriya akwai inda aka hana noma kun ga dole ne a samu yunwa a samu an samu na ƙasu ga abinci kun gane ko to wannan Bakin bakinta addu'a ubangiji Allah ya kawo ƙarshen wanga abu a bar manoma su yi noma shine mahita kawai gwamnati ba ta iya ba talakawa abincin da za su ci har na tsawon shekara guda ba su iyawa saboda haka fatan mu ta istighfari Allah kawo ƙarshen abin shine mahita gare mu nagode mai magana malam Kabiru daga Maradi gidan rediyon faransa suna na kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to ba shakka madu'i na yau shine game da matsalar yunwa wanda kasashen mu ke fuskanta gaskiya ana fuskantar matsalar yunwa sosai musamman idan aka dibi irin tashinan hankalin gada ke afkuwa a kasashen mu na afirka musamman a ƙasa ta najeriya domin sai da kwanciyar hankali ne ake samu a yi noma a samu abinci to yau kasashen mu musamman ƙasar najeriya wurare da dama inda aka saba a yi hannu ma ba a yi noma ba don haka an samu matsala abinci wanda ke sanadiyar wannan matsala abinci din to shine ya kawo matsala yunwa so abin da muke kira ga gwamnati na daidai ta yi kokari ta samar da zaman lahiya bayan ta samar da zaman lahiya sannan a yi kokari kuma a ga cewa an faɗaɗa hili ko kuma an samar da hilaye inda mutane za su noma bayan haka su kansu mutane dole ne a koma gona a yi noma sannan bayan an koma an yi noma ɗin ga ita kanta gwamnati har yanzu haƙƙin ta ne ta samun mu mutane kayayyakin da za su yi noma din nan domin a samu abinci na gode kwarai gidan rediyon faransa kuma da nasiru ma'azu kakakin shinkafa ku tashi lafiya. mai magana kabir sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar to dangance da wangan rahoto da wannan kungiya tabbatar na cewa a tarayyar najeriya akwai al'ummomi da dama wanda suke fama da matsalar yunwa to ai abin bai zo man da mamaki ba duba da cewa masu fama da yunwa nan in aka dora a bisa sikeli dukkan su rikici ya shahi inda suke zamne bayan wannan kuma dole ne wanda yake jin yunwa zai shiga kowane hali in ma ya sata in ma ya shi dai ya gani an waye gari ya cika cikin shi bayan wannan kuma muna kira da shugabanni da masu hannu da shuni da su taimaka kama mutane don a kauce mawan ga al'amari. rediyon faransa international rfi mai magana malam yahuza da ke nan garin dambu a jihar maradin nijar yau na ji maudu'in da kuka aza gaskiya dole ne a samu yunwa a najeriya domin musamman arewacin najeriya domin daman abubuwa nawa ne damu me yake maganin yunwa noma abinci tisar da kaji an cewa ne yana da yunwa ai rishin ci ne to shi kuma abincin nan yawanci 'yan ƙauye ne suke noma shi to 'yan ƙauyen nan kuma duka 'yan bindiga sun kora sun hana su sukuni babu zaman lafiya bale a ce a tsaya a yi noma 'yan ƙasa su samu abincin da za su ci duk da ƙasa ba za ta yi noma ba kuma ba ta wani muhimmin kasuwanci sosai wanda ake hita waje a nan yaya za a yi a samu abincin da za a ci wannan ƙasai. to ni gaskiya shawara ta shine dole sai an magance tsaro tukun a samu dama da za a tsaya a yi noma abinci ya girku a cikin ƙasa bale a samu damar cewa a'a talaka za su ci su koshi a ce a yi maganin yunwa shine kawai a yi maganin tsaro shine ummal isan wannan matsaloli tsaron nan kawai dole sai an yi maganin tsaro shawara ta kenan mai magana malam yahuza da kenan garin dambu a jihar maradin niger nagode gode rediyo faransa international da kuke ba mu damar da muke faɗa rayuwa Tashin hausa na radio faransa international mai albarka mai magana musa mai gari kacan lari karamar hukumar Dori, jihar shiga wanda aka fi sani da musa bbc hakika wannan rahoto ko kaɗan ba mai mamaki ba na yadda al'ummar kasar najeriya suke fama da yunwa domin yadda za a ga musamman yanki na da na fito arewa maso yammacin najeriya inda nan ne ya fi yawan al'umma a ƙasa baki ɗaya to ka ga ga harhare na 'yan bindiga sannan kuma ga ibtila'i na ambaliyar ruwa da ta faru to duk nan yana daga cikin abubuwan da za su iya ta'azzara wannan matsala ta karuwar yunwa fatan mu dai anan shine idan lokaci yayi na noman rani da fatan gwamnati za ta kawo gudunmawa na amfani wanda za a yi mai yi da wuri sannan kuma da fatan gwamnati za ta ba mu taki a farahi mai sauki ko da dai ba za a raba mana kyauta ba mu manoman karkara ke launa gode arafa hausa tashi lafiya. gidan don faransa kuna tare da baban fatima garin nasko gangam to dangane da rahoton da aka yi suwa na mutum miliyan ashirin ke fama da matsalar yunwa najeriya a nau gani ma sun yi kaɗan da sun ce kashi tamanin cikin ɗari cikin yunwa najeriya da sun faɗi daidai don sabili da mu da 'yan najeriya yau yunwa ta mana katutu kuma ta kowa yawa mutane kalilin na kati su koshi a najeriya kuma kowa san matsalar yunwa matsalar yunwa idan kana jin yunwa ana asa ka ta'addancin baka tashi ba don haka kira da gwamnatin tarayyar Najeriya ba maganin wannan matsalar illa ta bude boda da bari a shigo da abinci kala-kala cikin Najeriya zama ta ce a yi noma a yi noman ga sannan kuma su yan ta'addan sun hana a yi noman inda kuma an ka noma sun hana a ya za a yi a yi maganin yunwa Najeriya yan ba buɗe in ba boda an ka buɗe ba ta buɗe boda ana son a yi sauƙin yunwan Najeriya in ba haka nan ba kuma sai da mu ce ubangiji Allah ka muna sauƙi kawai ta ce ta gidan Faransa kuma tare da baban Fatima a garin Nasko Gangam. Za mu duba ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraronmu da muka samu ta shafinmu na Facebook. Kamis gare ka. To da Hawa'u, bari mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko a shafinmu na Facebook da sakon injiniya Isa Sadam inda yake cewa Salam Arafai Hausa da fatan kuna lafiya. A gaskiya ni a ganina babu wata hanya da za a bi wajen magance matsalar yunwa da karancin abinci a mu Najeriya sai mahukunta sun ɗauki matakin inganta tsaro da zaman lafiya da fatan Allah ya bamu nasara amin. Ibrahim mai littafi Jos kuwa cewa yake. Salam Arafa Hausa muna baiwa gwamnati shawara da ta taimaka wa al'umma don gaskiya mutane na cikin wani hali na fatara Allah ya kawo mana sauki amin ku tashi lafiya. Yunwa hana barci Allah ka ciyar da mu daga falalarka babu wanda zai mana gata sai Allah saƙo daga Muhammad Usman. To a saƙon Muhammad Sani kuwa cewa yake Hanyar magance yunwa a Najeriya shine kawai samar da tsaro a yankunan da ake samun tashe-tashen hankula, wanda kuma su ne yankunan da aka fi noman abinci a Najeriya. A Hausa gaskiya ban ji daɗin wannan hasashe ba, da fatan Allah ya raba mu da yunwa baki ɗaya. Daga ƙarshe muna baiwa gwamnati shawara da ta taimakawa duk waɗansu waɗanda suke cikin wani hali. Sako daga Alhaji Kabiru Highlander. zulkifulu usman sharif kwatarkwashi kuwa cewa yake arafa hausa ni kam sai nake ganin binciken da wannan cibiyar ta yi alkaluman mutanen sun yi kaɗan duba da yunwar da muke fama da ita a najeriya adadin yawan mutanen sun fi miliyan 25 Hussaini abba dambam daga jihar Bauchin najeriya cewa yake hakika talaka a najeriya na fama gami da tsadar abinci wanda ba ma a maganar abinci mai gina jiki ta yadda za mu samu koyaya ne a ce ai maganin yunwa To daga ƙarshe bar mu karanto wannan saƙon na haɗin gwiwa daga Iliya Usaini tare da Suleiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta da Habiba Ingalda sai kuma Umma Salma Iliya dukkaninsu a unguwar Kaji da ke Fatuskum jihar Yobe inda suke cewa hakika mutane suna cikin wani yanayi na yunwa kuma duk abin da wannan ƙungiya ta faɗa akwai gaskiya ganin cewa rayuwa al'umma a Najeriya ya zama hannu baka hannu ƙwarya, Muna fatan za a wa talakawan ƙasarmu. To iya saƙonnin da za mu iya ɗauka kenan a saƙonnin da kuka aiko a shafinmu na Facebook. hawa Ugareki. An gaida kamis. Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International. aiko mana da sako ta shafinmu na facebook ko kuma sakon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar whatsapp a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas yanzu kuma shirin zai dora. Rafi eh, Hausa kuna magana da Alhaji Abdulaziz Abuziri daga Tiliyan jihar Tawan jamhuriyar Nijar. A gaskiya wannan rahoto ba zo mana da mamaki ba idan aka lura da irin yadda yanzu talakawa suka shiga cikin kangi na an hana su noma an hana su kasuwanci an hana su zama cikin gidajensu kenan da haka wannan rahoto bai zo mana da mamaki ba ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta najeriya ita ce muke gani babbar ƙasa na cikin afirka ita ce muke ganin uwa ma ba da mamma ita ce muke ganin idan ma wani abu ya samu wani wata ƙasa daga cikin afirka tana iya ta ɗebe mishi eh, ta rage mishi wani abu daga cikin shi ko kuma ta sa mishi ta kama mishi zuwa yaƙi to amma gashi nan kuma al'amarin ya gagare ta ya gagara tana yayi ko gwamnatin su ne sun kai kwance da kaya saboda wani moriya da suka samu ba mu sani ba of france ra'ayina kenan sunana alhaji abdulaziz abu zairi daga tiliyan jihar ta jamhuriyar nijar mu ta lahiya karfi a bata ta an tashi lafiya kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda kuma da wanda ake kira da Bige Man Fada a rogan na Magaram Jamhuriyar Nijar. So wannan binciken da aka yi na wasu eh, mutane wajen miliyan ne suna ba su da lafiya za mu ce dai Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya saboda rikice-rikice ne duk yake kawo nan matsalolin. Ko da anan Nijar ai wannan matsalolin na yunwa akwai su za mu ce cikircik kawai duk kama Afirka ne. Allah dai ya ba mu zaman lafiya Allah Ubangiji ya ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce. tashi lafiya rufi hausa. Yan gidan rediyon Faransa mai albarka barkan ku da aiki sannan ku da haka. To a na ra'ayin na wannan magana na yunwa da ake faɗi gaskiya ne gaskiya akwai yunwa akwai talauci ga ya damanin kuma wannan shekaran ta zo da ambaliya duk yawancin abinci na tafiya ba a san nan zuwa gaba ma inda abin zai ta'azzara ba fatan mu dai Allah ya takaita mana sannan kuma abin da zai ka zai magance ko ya kawo taimako akan yin wannan shugabanni su dan taimaka ma talakawa don talakawa suke yunwa gaskiya masu kuɗi gaskiya ba su san ana yunwa ba to masu kuɗin da shugabanni su dan taimaka su dan rinka taimaka ma talakawa abin da za su ci wani na nan in ya ci da sahi na rana ma da na dare gagarin shi yake wani in ya samu na rana bai samu na dare gaskiya akwai yunwa gaskiya akwai yunwa amma Allah ya muna magani shugabanni su yi taimako shugabanni ma ya kamata a ce suna taimaka ma talakawa talakawa ke shan wahala gaskiya mun gani mun gani kwarai Allah ubangiji ya muna magani Allah ya kawo muna agaji. mai magana abdullahi laki funtuwa da karmar kuma funtuwa a cikin jihar katsina to wannan rahoto da aka yi da akan mutane kimanin mutum miliyan 25 suna barazanar kamuwa da yunwa a najeriya idan muka yi duba da a halin da ake ciki a Najeriya da kuma rayuwar da al'umma ke gudanarwa za mu iya gasgata wannan rahoto. Domin idan ana maganar yunwa maganar gaskiya amma dai na alakanta ta kawai akan ma 'yan gudun hijira. Wallahi mafi yawanci mutanen da ma ke zaune a gidajen nasu abin da za su ci yana gagara tun daga sahi zuwa dare wasu ma za su kwana haka. Mutane na cikin tagayyara. Kuma ai ita kanta gwamnatin da kuma sauran hukumomi da ke cikin gwamnatin sukan faɗi halin da suke ciki su kansu na rashin ƙarfin tattalin tattalin arziki da sauransu so idan muka yi duba ma da wannan kawai zamu gane cewa al'ummar Najeriya tana cikin wani hali ma muna addu'a Allah ya kawo mana mafita ya kawo mana ƙarshen wa'annan musibi Radio Faransa mai magana Usman Mai Dala Bosheri da magaran Nijar. Matsalar yunwa a Najeriya abin da yake jayo ta shine matsalar tsaro. Guraren da aka san su da albarkacin noma eh, kamar su arewacin Najeriya nan dama an san su gurare ne inda Allah arzata su da eh, guraren noma. Eh, kenan ya kamata a kai musu tsaro. Eh, idan an inganta tsaron nan zai zama to talaka ya huta ba tare da fargaba ba. Ya je ya yi noma abin da zai samu ya ci har ma ya sarrafa shi ya kai kasuwa kuma kasar ta wadata da abincin da zai zama to har tana hudda shi kasashe makwabta har ma turai tunda a najeriya allah ya ta da heli wanda ya kai helin da zai zama to an inganta eh, an samu abincin da zai ci da afirka gaba ɗaya ma. rfi hausa sunana adam muhammad gidde daga nan kasar chadi rahoton da wata cibiya mai zaman kanta wadda take kula da abinci mai gina jiki ta fitar cewa akwai 'yan najeriya sama ga miliyan 20 da wani abu da suke fuskantar yunwa wasu kuma adadi mai yawa waɗanda suke fuskantar karamci abinci wannan magana ta su idan muka duba gaskiya ce domin yanayin da kasar take ciki yadda in face da makami sun ka hana a nomi abinci kuma da yadda gwamnatin kasar ma ta hana shigo da abinci daga kasashen waje to saboda haka ya zama wajibi ne akan gwamnati ya zama tilas a kanta ta kawo karshe wannan lamari kuma ta bari a shigo da abinci sassa ko ina kuma ya kamata kuma ta samar da tsaro domin a samu a nomi abinci mai yawa yadda zai ishi al'umma na gode rfi hausa international anan shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin kamis wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin injiniyanmu na yau ibrahim tukur kefi ni hagu muhammad ke cewa a huta lafiya.